Me kaza? Na'am. Ya kasuwan? Wallahi alhamdulillah. Nan banka nake so ka bani. To me zaki da ita? Ka san da ka san mu ma ha muna son kaza. Eh kuna son kaji haka ne. Eh sai haka ya. Ina so ka bani guda ɗaya ne shi gashi mu ka samu nan banka. Yanzu zaki siya ne kuka? ka ga mu mata ai muna son kaza ina so ka wannan ban ne za mu dinga waya zan kira ka dan ka samu nan eh, ka eh, to aba ai ka gama mutumi na da yau eh, wayan ki 25 Sora dubu ɗaya sai in baki kaza ɗaya 35. Ban gane ba. Eh shi na muke yadda za ka. na ce ka samun nan banka? Waki wani irin mai yashi. to manya ni wani irin manya ne na tashi sai ki zo ki nan ban sai in baki inda ba za ki dake ciko dubu daya ba ki wai kai kana sadaka ma kuwa zo in goye kake tara mu bani bani banin ki mayya yau eh, dangwala mun ma za ka yi wake ba na da kumayya ba na da sami ki biki wuce mana kuma wallahi ka zan tashi eh ko ba zan fara dan Allah ko kauna bane shi ke mai ya kawai a a nemo